الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau ko talatin ga ga zulƙida ko ɗaya ga zulhajji ba a ba da sanarwa ba ko? to eh, na shekarar eh, musulunci shekara hudu. <clears throat> wanda ya daidai da shidda ga watan oktoba miladiyar <clears throat> annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah tabaraka wata ta'ala ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda an kai hani gare su jiya mun ji abubuwa da ake faɗi da baki waɗanda duk annabi ya hana tun da bakin yin ƙalƙale ga magana da cika baki da magana da lankwashe halshe in mutum na magana da mutum ya kallafa kai ne wani abu na fasaha dole sai ya nuna fasaha ga magana da amfani da bakin kalmomi da kuma zurfafan li'irabi in mutum na magana da waɗanda suke ba malamai ba to waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ba wani ƙalƙale ba wani lankwashe harshe ba wani kallafa kai ga nuna fasaha ko dai wasu ba wani zurmu gudu da sauran abubuwa ga magana in maganar ka kamar yadda Allah ya halicce ka sannan kuma mun ji <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana al'ummarsa daga su yi amfani da kalmar khubuthun su ce khubuthat nafsi ta ta lalace maimakon kalmar khubuthun sai dai su yi amfani da kalmar laƙisun sai su ce laƙisat nafsi sannan mun yi babi mai bayani game da karhancin kiran inabi da sunan karman kamar yadda laraba ke kira ne karmun ko kurum jam'i jam'i na karmun annabi ya hana amfani da kalmar karmun inabi sai dai ko a kira shi inabi ko a kira shi habala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa sannan kuma mun ji hani daga siffanta duk wasu abubuwa masu kyawo na mace ga wani namiji wanda yake ba aurenta zai yi ba ko kuma ba sayinta zai yi ya mayar da ita koyan garsa ba duk dai wata bukata wadda ba ta shari'a ba to an hana daɗa mace ce ko namiji su zo suna siffanta abubuwa na kyau na mace ga wani namiji don kaga siffanta mai wasu abubuwa masu kyau nata kamar ana sa mai shauƙi ne ga nuna kwaɗayinta ko kaga matuƙar kuma ba aure za a yi ba duk abin da zai biyowa baya ɓarna ce ina fatar kun fahimta sannan mun yi babi mai bayanin karhancin mutum in ya zo addu'a sai ya sa sharaɗi ya ce allah ka gafarta mini in kaso wannan yana daga cikin munana ladabi ga Allah ta wata wata'ala domin kana nuna abin nan da kan roƙi Allah kace in ya so abin nan baya da wani muhimmanci a wurinka in ya so ya gafarta ma in bai so ba kuma ya bari dama shi Allah ai baya da mai tilasta mai yin wani abu duk abin da yake yana yi ne alal ikhtiyar akan zabi nashi inna Allah la mustakari halahu Allah ba mai tilastawa gare shi don haka kada ka zo addu'a ka ce ya Allah Allah ka gafarta mini in kaso ko Allah ka yi mini rahama 'yan kaso ko Allah ka arzita ni 'yan kaso Allah ka bani mata saliha 'yan kaso Allah ka bani yaya saliha 'yan duk abin da ka zo roƙon Allah kada ka sa 'yan kaso dama in ya so ne ya kai duk abin da ya tashi ba mai tilasta ma Allah yin wani abu don haka yana daga cikin munan ladabi ko Allah ya shirya da munan mun ka tsaya jiya to yau za mu tashi sabon babi da yarda Allah ya ce babu karahati ƙauli ma sha Allahu wa sha a fulan wannan babi babi ne mai bayanin karhancin faɗar ma sha Allahu Allah ya so wa sha a fulan wane ya so da Allah da wane in ba don Allah da wane ba irin abin da hausa na al'adanta in ba don Allah da wane ba to kaga in kassawa wanta tafi wawon ta atafi tana nuna taswiya daidaituwar mutane don haka in ka in ba don Allah da wane ba to kamar ka sanya wane nan daidai da Allah ina fatar kun fahimta ka annaka ja'alta fulanan musawiyan lirrabbi tabaraka wata ta'ala filma shi'a. kamar ka sanya shi fulan din nan masha Allahu wa sha'a fulan kai kasawa wanta atafi kamar ka sanya fulan din nan kenan matsayin su guda da Allah mashi'a ta daidai take da mashi'ar Allah shi kuma daidai yake da Allah tabaraka wa ta'ala kaga nau'i ne na shirka don haka nan da yace karaha ba karhanci na malaman fiqihu ba karhanci mai ma'ana haramci haramun ne cewa masha Allahu wa sha'a fulan Allah ya so da wane in ba don Allah da wane ba da bukata ta kaza ba ta biya ba in ba don Allah da wani ba da abu kaza bai faru gare ni ba in ba don Allah da wani ba da ban samu abu kaza ba wannan duka kamar ka sanya wannan daidai da Allah tabaraka wa ta'ala ina fatar kun fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da wannan kalma kace ma sha Allahu wa sha'a fulanun Allah ya so wani ya so maimakon haka nan za mu ji abinda annabi ya yadda mu ce yace an hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala la taqulu ma sha Allahu wa sha fulanun walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan rawahu abu dawud bi isnadin sahihin hadisin mu na farko yau an karɓo shi ne daga huzaifa ɗan yaman sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama abokin sirrin annabi huzaifa ana kira ne abokin sirrin annabi don me saboda wata rana annabi ya kira huzaifa daga shi sai shi sai annabi ya sirranta mai sunayen wasu da ake tare da su waɗanda yake munafukai na fa zo zan faɗa ma sunan munafukai amma kada ka faɗa ma kowa saboda gudun fitina annabi ya ce kaga wane ya ce munafuki ne kaga wane ya ce eh, ya ce munafuki ne kaga wane ya ce eh, ya ce munafuki sai da ya lissafa mai mutane masu yawa ya ce waɗannan duk munafukai ne amma ba ta cikin cikin kakka faɗa ma mutane saboda gudun tashin fitina don suna da magoya baya kaga in sun ka ja sai su tadda fitina dama abinda munafukai ke so kenan su tadda fitina cikin al'ummar musulmi to akan wannan sirri da manzon Allah ya sirranta da Huzaifa sai an ana sahabbai na kiran Huzaifa sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan haka shi ko sayyidina Umar dan Khattab sai ya ja Huzaifa ga jiki ya kulla ya kulla abokantaka ta dole tsakani ne da Huzaifa kullun safiya ka'ida ce sai sayyidina Umar ya tambayi Huzaifa Huzaifa tsakaninka da Allah ba annabi ya ce kai ya faɗi ba kaga ba zai faɗi ba kuma to amma abinda Umar ka yi ba wai sun ya kai a faɗa mai sunayen ba sun ya kai shi confirmation ɗin ya kaso baya cikin su ko zai fa tsakaninka da Allah bani ciki ya ce wallahi baka ciki gobe ya sake uzkam huzaifa tsakani fa da Allah ni ce ma tsakani da Allah waɗanda annabi ya faɗa maka munafukai bani ciki ya ce wallahi baka ciki Umar kaga imani kenan mumini babu sadda zuciya ta yake sakewa ya ga cewa shi yanzu ya kai wata ce ga Allah kullun cikin tsoron Allah yake na fatar kun fahimta haka ya kamata kowane mumini ya zama sadda duk rayuwarka ta nuna ma kai wata tsiya hake wurin Allah kai mai ibada kake kai salihin mutum kake to dan bakin rannan hakidan ya kanka cikin halakakku ka halaka muna roƙo Allah ya tsare mu daga ruduwa da duniya to an karɓi wannan hadisin daga huzaifa ɗan yaman yarda allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi annabi ya ce la ta ƙulu kada ku ce ma sha allahu wa sha a fulanun allah ya so wani ya so da allah da wani sun kaso kamar ma sha allahu wa shi'ita ko duk annabi ya hana a faɗi haka nan masha Allahu kada ku ce Allah ya so wa ku sa wawon ta'atafi wa sha'a fulanin da kuma wani wani shi ma ya so da Allah da wani su sun ka so abu kaza ya faru da Allah da wani su sun ka taimaka abu kaza ya faru da Allah da wani su na kare daga abu kaza ya faru kada ku yi amfani da wawon ta'atafi in za ku haɗa mashi'a ta Allah da mashi'a ta wani kaga annabi ya hana ko ashe ce cewa da Allah da wane wannan babban laifi ne ya ko musulmi sai annabi ce walakin kulu sai dai ku ce wancan manzon Allah ya hana to me daidai ya rasulullahi sai manzon Allah ce ga abin da ya kamata ku ce sai dai in za ku faɗin magana to ku ce ma sha Allahu abin da Allah ya so thumma sha a fulan sannan wane ya so kaga kun ka yi amfani da thumma wadda yake thumma tana fa'idantar da tartibi wattamhil tartibi jerantuwa da kuma jinkiri kaga me ma'ana masha Allahu thumma sha'a fulan Allah ya so sannan daga baya bayan Allah ya so daga baya kuma wane ya so ashe kenan ba ku in kun yi amfani da thumma ba ku daidaita mashi'a ta Allah da ta shi fulan din can ba Allah mashi'a ta Allah ita kun ka sa gaba sannan mashi'a ta bawan Allah ta biyo baya saɓanin in kun yi amfani da wawu la'atafi kun ka ce ma Allahu wa sha a fulanun da Allah da wani sun kaso kun fahimci bambancin su ka gani rawahu abu dawud da imamu abu dawud da ya rawaito shi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce to wannan shine abin da annabi ya yi umarni wannan ya yi kama da wani hadisi kuma da an ka sake rawaito imamu nawawi bai kawo mana shi nan ba wata rana wani mutum yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce manzon Allah ma sha Allahu wa shi'ita Allah ya so da kuma kai kai ka so ya ce ma manzon Allah wa shi'ita nan ba da wani ake ba da manzon Allah yake ake to bari mu jiya ko manzon Allah ya kamata a hada da Allah wurin mashi'a ana hada mashi'ar Allah ta manzon Allah mutumin nan yana magana da annabi sai ya ce ma sha Allahu wa shi'ita Abin da Allah ya so da kuma kai kai annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ataj'alu ni lillahi niddan kana sanya ni matsayin kishiya ga Allah ka ce Allah ya so da ni kaga sai annabi ya ce kamar ka sanya ni kishiya Allah bal qul ma sha Allahu ma eh, sha Allahu wahdahu ka ce kawai abinda Allah ya so shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba ka ce wani ya so ina fatar kun fahimta sai dangane da wannan hadisi bal kul ma sha Allah wahdahu annabi ya ce a'a hitabatun ma sha Allah wa shi'ita ka ce ma sha Allah wahdahu Allah kawai shi ya so sai ni ce ashe dangane da wannan za mu fahimci in za ka haɗa mashi'a haɗa mashi'a ta Allah da ta wani ya kasu gida uku ya kasu gida uku na farko shine ka ce masha Allahu wahadahu kamar yadda annabi ya karantar da wannan Ya ce bal ma masha Allahu wahadahu a aka ce abinda Allah ya so shi dai kaga nan ba tare da ma ka hada wani da Allah ba tare da ma ka kawo mashi a wani tare da Allah ba ta Allah kawai masha Allahu wahadahu wannan shine a'lal maratib shine mafi ɗaukaka martabobin darajojin guda uku Masha Allah Allahu hadahu ka tsaye da mashi'ar ga Allah kamar yadda ake cewa masha Allah Allahu kana wa ma lam sha lam yakun duk abinda Allah ya so zai zamo abinda Allah bai so ba kun ba yadda za a iya zamo duniya ko so ya zamo ko ba zai zamo ba kaga ashe mashi'a ta Allah ita ce mashi'a nan sai ka tsaye da mashi'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kawai Masha Allah Allahu hadahu. shi yafi sai na biyu shine ka ce masha Allahu sai ka sa thumma sannan ka ce thumma sha'a fulan to wannan dangane da wannan hadisin na huzaifa ya nuna mana ja'izi ne halan ne ka ce haka nan ma sha Allahu thumma sha fulan abinda Allah ya so sannan daga baya kuma wane ya so in har dole sai ka ambaci wanan ina fatar kun fahimta ya halatta don annabi ya ce walakin Kulu ma sha Allahu thumma sha fulan ashe ya nuna ya halatta to sai na uku wanda yake shine bai halatta ba ka ce ma sha Allahu wa shi'ita ko ma sha Allahu wa sha fulanun Allah ya so wane ya so to wannan ne abin da bai halatta ba shi kan haramun ne na fatar kun fahimta don haka ga komi ba a haɗa Allah da kowa ya ku bayan Allah muna roƙon Allah ya tsare mana imaninmu babu karahatul hadisi yanzu ku diba ya ku bayan Allah duk waɗannan babubukan da muke yi me suke karantar da mu abubuwa waɗanda shari'a ta hana don haka ya zan haƙƙe fa gare mu na karanto muku hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fashtanibuhu in na umarce ku da wani abu ma'ana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da wani abu to ku zo mu abin nan da na umarce gurgudun samun iko ku ga umarni an ce kowa ya gurgudun samun iko fattaqullaha mastata'tum ina fatar kun fahimta kowa ya gurgudun samun iko ne amma annabi ya ce na haitu kuma an shaya amma in na hane ku game da wani abu fashtanibu ku nisanta shi gaba ɗai don haka duk abin da ka san annabi ya hana hanin nan na haramci ne ko na karhanci to haƙƙi ne gare mu nisanci duk abin da manzon Allah ya hana don haka waɗannan abubuwan da imamun nawa yake kawo mana cikin waɗannan babubbuka haƙƙi ne gare mu tunda Allah ya samu karanta can da wuri da in ba mu sani ba muna da uzuri na rashin sani amma yanzu mun riga mun sani in mun saki ya zama ganganci kuma ilimi baya zama ilimi sai an yi aiki da shi ka karanta amma baka yi ilimi ba tsakani da Allah ana ce ma mai ilimi babu ilimi illa aiki da shi don haka Allah muna roƙon ka sauƙa mana yin aiki da waɗannan abubuwan da muke karantawa sai babi na gaba ya ce babu karahatul hadith ba adal ishail akhira shi kuma wannan babi babi ne mai bayanin karhancin fira ita ce al fira ba'dal isha'il akhira bayan isha'i ta ƙarshe me ma'anar isha'i ta ƙarshe ashe akwai isha'i ta farko kenan wacce ce isha'i ta farko sallan magariba da magariba da isha'i duk ana kiran su isha'i ana kiran su isha'aini kamar yadda da sayyidina abubakar da sayyidina umar ake kiran su umaraini umarori biyu ina fatar kun fahimta kamar yadda da rana da wata duk ana kiransu kamaraini watanni biyu kaga ashe in guda na abokantakar guda to babu laifi duk a haɗu a basu suna guda saboda makwabtakar da akwai tsakanin sallar magariba da isha'i lokacin su bai da nisa tsakanin su da juna sai an ka haɗe su duk ana kiransu isha'i isha'ai ne to shine in an ka ce isha'i ta farko ana nufin magariba. in an ka ce isha'i ta ƙarshe ana nuhin ita sallar isha'i wadda ake yi ita ce isha'ul akhira to sai ya ce babi mai bayanin yin fira bayan an sallaci sallar isha'i ta ƙarshe bayan sallar isha'i an karhanta yin hira ya ku bayan Allah me an ka so ga mutum bayan isha'i ya shige gidanai kuma in ya shige gidanai ba ya aza kallon talabijin ba ya fara kwana farkon dare kamar yadda nana Aisha ta faɗa mana daga cikin ɗabi'un manzon Allah ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya namu awwalan laili wa ya ƙumu akhirahu manzon Allah ya zan yana bacci farkon dare da an yi isha'i ya ci abinci ya gama abin da ya kai sai ya kwanta me hikimar yin kwana farkon dare domin yana taimaka maka ka tashi ƙarshen dare ko tsakiyar dare ka yi ibada ba an sunanta mana ƙiyamun laila ba Allah yana ce ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda da daddare ka yi ƙoƙari ya kai manzon Allah ka yi ƙoƙari ka yi ibada a rinka ibada a rinka tashi da daddare ana karatun ƙur'ani a tashi ana tasbihi da tahmidi da takabiri da istighfari da sallah ta dare ta nafila tabbas in ka sai ya zan ƙarin lada gare ka bisa ga waɗanda ka yi da rana na farilla sai Allah ya ce a sa tabbas an yaba a saka rabbuka ubangijinka zai tayar da kai gobe kiyama maƙaman mahamuda matsaya godaddiya menene makamin mahmud annabi ya ce shine shafa'atul kubra da Allah zai bashi ranar da annaba annabawa za su kasa ceton mutanensu sai a yi aggai a ta inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya manzon allah ga halin da mutane suke ciki sun ga labaita ka roƙan musu allah a zo a yi musu hisabi sai manzon allah ya ce ana laha ana laha ana laha za mu cimma hadisin insha allah cikin kitabun da attafe bayan wannan ina fatar kun fahimci cikin kitabul ma'athurat wal wal wal mulah insha Allah zamu ci mu wannan hadisan to shine ka gani ashe kenan kamar Allah na cewa in ka faki qiyamul layl tabbas Allah zai dauka darajarka sai an ka samu hadisin da ya fassara wannan aya hadisi hasanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa izzul muslimi qiyamuhu bil layl daukakar musulmi ko girman musulmi shine tsayuwar da ya kai da daddare gwargwadon tsayuwar da kake yi da daddare kana ibada gwargwadon girman da Allah zai baka gwargwadon ɗaukakar da Allah tabaraka wata Allah zai yama don haka duk mai sun ɗaukaka duniya da lahira ya fi kiyamun lalya ku bayan Allah ina fatar kun fahimta to me ke taimaka mu mutum ya tashi da daddare ya kiyamun laili kwana da wuri-wuri kai ne ka zanna kana kallon kwallo ana kwallo tsakanin real madrid da manchester kai ko kila dan manchester hake ko dan real madrid kake ko ka kana kallon kwallo har karfe ɗaya karfe biyu na dare to faɗa min ka kwanta karfe biyu karfe nawa za ka tashi kai kiyamun laili ba magana kiyamun laili ba kila ko sallar asuba da awajibi ba za ta kubuce ma ka ko san iyakar babba hasara annan ko an zanna ana hira ana karta ko ana lido ko ana tambola ko ana wat ko ana hirar banza firar siyasa allu ya yi kaza ameci ya yi kaza jonathan ya yi kaza yau ba ya kai hira kenan ba da allu da jonathan me bambancin su bayon me bambancin su duk ba yan pdp ba ne to akwai na kwarai cikin pdp mu wallahi duk wasu guda uban su guda gare mu maganar cewa wai ana wa arewa faɗa wacce arewa suwa na kashe arewa ba su ba munafukan allah suwa na kashe arewa in bancin su 2011 da ɗan arewa musulmi ya fito tare da jonathan wai yi tsaye ka ɗan arewa nan ba su ba to wata arewa ta an ka canza bancin wancan da kun ha kashe wadda kuka sun kuraya kuma yanzu bayan kun kashe arewa don haka ƙarya ta suka kakku saurare su kuma dama mutane ba sauraron don kowa ya san munafukan Allah ne ƙarya suka yi wa na kashe arewa in ba su ba yau ga arewa nan ta koma mana kamar lahira me abin bancin arewa da lahira yanzu baka da kuma baka da mai taimakon ka duniya ba lahira ba kenan ai lahira ita a haka nan baka da yau malaye guni molan an molan shay'an ku haɗa mini yau gidan wa haka zuwa ka samu ragun layya shekarun jiya wani ka ba labari ban da jiya ya ce sun yi sallah wani masallaci masallaci ya cika an yi sallah an salla sallah sai liman ya jiyo ana sallama liman ya jiyo jama'a assalamu alaikum ya nasiha zai an ka cewa alaikum assalam jama'a to ina muku tambihi dangane da laye yana faɗin haka su mutane kama tsuki sun fita suna fita suna fita ya ce min wallahi ko da an ka ya ƙara tambihin nan limamin nan babu mutum biyar tare da shi kuma masallaci ne mai yawan jama'a mutane sun hakoma wajen masallaci sun kai tuggu sun ka kama fira lima ya ƙare ya fito ya iskan bunsu ashe ba wani uzuri na hana mu tsayi ba ya ce jama'a ya kun kai haka ana nasiya sun ka ca ah. to liman game da maganar la ka ɗauko mu yau ta layya muka yi mu ta abin da mun kasa ga bakin mu mu da iyalin muka ba ta layya muka ba kai layyatar dama to kaji halin da halin da yan Najeriya musamman yan arewa suke yau layya ta ko fara fado ma ga rai ba mutum noma layya ka fado ma ai ba ta layya akai ba yau ta abin da an kaci akai to wasa mutane cikin wannan halin Ko faɗa min tun sadda an kafa Najeriya akwai wani lokaci da an ka samu kuɗi na hitar arziki kamar wannan lokaci dan Najeriya musamman dan Arewa akwai sadda ya shiga cikin mawuyacin hali shi ko kamar wannan lokaci to wasa shi in ba waɗannan munafukai yan siyasa ba sannan kuma su za su dawa don sun daina mana wasu ce wai taimako kawo kowa Allah ku kunna mu Arewa wuta ku taimaka mata ku kunna mata wuta munafukan banza wai taimakon arewa suka yi jonathan bai son arewa wallahi duk abin da jonathan yawa arewa irin zunubin da allah ya rubuta mai shi zai rubuta muku don ba waɗanda na ɗaure mu jonathan gindi illa ku kuma ko yanzu ba wai jonathan abba mm wata aƙida ta ajanda ta ta yan kulob wani kulob ne to yanzu suna ganin sun yi ƙarfi sun yi sata sun yi ƙarfi sun kafa yaransu ko don haka ya jihohi don haka yanzu ba wanda ya kamata ya koma zama shugaban kasa illa 'yan wannan kulob nasu harka kulob ce jama'a kulob ne ba wanda ya kamata ya shugabanta illa illa dan kulob jonathan bai cikin kulob su don haka ga su yi awon gaba da shi su ɗauko dan kulob su allah ya ɗebe mu dan kulob albarka wannan kulob allah ya wace shi duk wanda a cikin wannan kulob allah ya karya shi bello abuna buna ya ce haka nan sama ta faɗo ka san inda duk niyi wa'azi a ce ba magani ne illa a sa sojoji su to su kamme ba soja ba ka sa aljannu su to su kamme balle sojoji a sa sojoji su kammai a tafi da shi a ɓoye shi wato ka kasa ni abinda na so a sa sojoji su kashe ni wanda ka bi dan mutuwa duk shekaru shekarun ga duk take taken kawahun da mutane mira na duka lalube ba mutuwa ba ka ce a ɓoye ni a ɓoye ni to ai mimmi a ɓoye ni zane niki balle a ɓoye ni ko amarya nake balle a ɓoye ni kai mu mutuwa muka bi ku na taho zama mu mutuwa muka so ta taho yau kuma mutuwa muka so akan wanga addini so muke mu mutu shirye muke kuma mu kashe kai nai Muna munafukan Allah ba arewa ba wallah kudu don ƙarya ta su kai da damu da su shi ne aka ce ba maganin belle abu illa a sa sojoji su kan mai to sojoji su kan mai su je su tsatsaga ne cikin kwalbar turare a samun musu kwalbar turare ya kwalbar na ya karama su tsatsaga sauje don Allah ya tsatsaga ne cikin kwalbar turare an kan men ko a yi ramin wuta a jefa da ciki hmm? to Allah shirya da mu to shine ce babi mai bayanin karhancin yin fira ba ba'dal isha'i al’akara bayan isha'i ta ƙarshe bayan an yi sallar isha'i makaruhi ne a yi hira Ya ce wal muradu bihi abin nufi da wannan firat alhadithun lafi ya kunu mubahan fira wadda ke kasancewa halattacce ya fi gaira hadal wakati cikin wani lokaci wanda ba bayan isha'i ba hirar da halat. wani lokaci hirar da an halakka da rana to ita an kace in ka yi irin ta bayan isha maka ruhi, kun fahimta wace irin hira ce halattacciya da rana ka yi hira wadda take tawafinta daga giba babu giba baka yi gibar wani ba baka wa wani kazafi ba baka zagi wani ba babu ashararanci ina fatar kun fahimta babu alfasha babu ba hira kuma da wat ba ka san wasu da mi suka hira da what a yi ana what wai suna kattan banza da ganin katta suna wat ka san Allah ya ɗebe musu albarka kan ko babu ɗiba albarka kamar ƙato maji ƙarfi mai iziya ya ce ba ya kamata ga mutum musulmi a gane cikin wani aiki face aikin da ke zama taimako gare shi ko ga addini ne ko ga duniya ta yi ina tambaya ko wanda ya kashe yini yana what me ya taimaka ma addini ne taimaka ma ko duniya ta yi wace fa'ida ya samu ta addini ko ta duniya don haka ɗebewa albarka alama Allah ya ɗebe marayuwa albarka ka ga mutum yayin da yana wat mutum yayin da yana karta yana jiho takaddiwai shi na shegin gora bai da aikin yi ya jiho takadda haka jiho takadda to in ka jiho takadda sai me in ka jiho takadda ba ka taya ka jiho kunya ka ɗauki kalme ka jiho kunya ba ka jiho takadda ba katun banza sai ya ji yunwa ya tashi wai na katun banza ya gama eh, jeho takardun ne ya ta gida uba ne ya tai ya yi haɗu tashi bai san wahalar da uba ne ya samu shinkafa. nan ba shawara ki ayi ba shinkafa ka ci ka gama jiwa takardu. don haka alama Allah ya ɗebe marayuwa albarka ta haga babu aiki illa what babu aiki illa karta babu aiki illa ledo wannan duk alama cewa Allah ya kaskanta raya mai sheta baya alama ce rayuwa Allah ya ɗebe mata albarka rayuwa kan ko dai ka gane ta ga wani abu wanda a ci gaba ga addininta ko kuma ci gaba ga duniyarta to in kai yi wat baka samu fa'ida ga duniya baka samu fa'ida ta addini ba haka in kai yi karta baka samu fa'ida ga addini baka samu fa'ida ga duniyar ka ba haka in kai yi lido baka samu fa'ida ga addinin ka baka samu fa'ida ga duniyar ka ba waɗannan duka ɗiba albarka ne wanda ko haga yana yi wannan ɗibabin albarka ne bai da albarka hadisi na nan manzon Allah ya ce mutum ya sa hannu ne cikin jini da naman mushe ya rina hannuwa ne ya fi ya rina hannuwa ne da dara zamanin manzon Allah ba dara ake yi ba da duwatsu da kara to dara ake yi muku yanzu zamanin ga an ka hito da karta da wad da lido da sauransu kaga sai mu yi kiyasin wad da karta da dara ko duk tafiya guda ce duk wasanni ne na shaidan to manzon Allah ya ce ka rina hannuwanka da jinin mushe da naman mushe ka iskan dabba ta mutu kare ya mutu ko jaki ya mutu mushe ko ya rube ka sanya hannunka cikin jinin nan nashi da naman nan nashi mai wari wanda an mushe ka rina hannuwanka ka murja ka shayi hannuwanka da shi ya fi ka tafi ka ɗauki uh, dutsen dare ka jefa haka ko ka ɗauki karin dare ka jefa haka ko ka ɗauki ɗan lido ka jefa uh, ko ka ɗauki kati ka jefa ka ce dusu ko ko ƙashi ko mina na? Eh, eh, hwari halanka ya caca ko hwari babu hwari ga caca duk babba ƙuna na fatar kun fahimta to irin waɗannan hira da irin waɗannan abubuwa da rani mai matsayi nai haramun to ba irin ta ake nufi ba hirar da take halat ku zanna ku yi hirar ku ba ku ɓaci kowa ba ba ku yi giba kowa ba ba ku yi wani abu na sabon Allah ba ita ce hira halattacciya ko to hirar da Allah ya halatta da ya halatta da rana to yin ta bayan isha shine makaruhi ina fatar kun fahimta wa fi'luhu wa tarkuhu sawa'un fira wadda da yin ta da barinta duk daidai suke daidai wa daida suke ba su da lada ba su da zunubi in kun yi ta da rana to ita irin ta an ce in kun yi irin ta da daddare bayan isha'i kun yi makaruhi isha'i lokaci ne mai kima bai kamata a bata shi ga wani abu wanda bai da fa'ida ba fa ammal hadithul muharram amma hira wadda anka haramta awil makaru ko anka karhanta fi gaira hadhal waqti cikin wannan lokaci cikin wani lokaci wanda ba wannan ba fa huwa fi hadhal waqti hirar da an maka ruhi ko haram a yi da rana lokacin da ba isha'i ba da rana kenan to fahuwa fi hada lokaci to yin irin wannan fiyar cikin wannan lokacin cikin eh, lokaci na bayan isha'i a ta ta wa karaha ya fi tsananin haramci da kuma karhanci ma'ana duk firar da haram a yi da rana kamar mutane su yi firar da wat ko su yi firar da karta ko su yi hira da lido ko su yi hira da dara ko su yi hira suna giba da rana ba haram ba to yan an ka yi ta da daddare an ka yi irin wannan firar to haramcin ya fi tsanani yan an ka yi ta bayan isha'i haka hirar da an ruhi ku yi da rana in kun ka yi irin wannan hira bayan isha'i to karhancin ya fi girma in an ka yi ta bayan isha'i ina fatar kun fahimci magana ta yi wa ammal hadithu fil khair amma hira wadda ake yi ta alkhairi ka muzakaratul ilimi kamar muzakara ta ilimi ba mun karantu tafsiri ba jiya da ce to bayan isha'i sai ku zo ku haɗu ku abokan juna waɗanda kun kai karatu ɗazu eh, eh, eh, da marece marecen ɗazu ku zo ku haɗu don a yi muzakara ta tafsirin nan da an kai ɗazu kaga wannan ita bata da illa ina fatar kun fahimta ko kuma riyadu nan da mun kai jiya da sahi bayan isha'i kuma sai ku zo ku haɗu ku yi muzakara inda wani ya kwanta mu wani wani ya tassai ba harka ilimi ba ce ko ku irin tafsirin da muke yi bayan isha'i ranar nan ba bayan isha'i muke yi ne ba to waɗannan duka ba harka ilimi ba ce ko wa'azuzzukan da malamai ke mafi yawan wa'azuzzuka duka ba bayan isha'i ake yi ba to duk dai abin da ya shahi muzakara ta ilimi wa salihi salihina da hikaya ta salihan bayi bayan isha'i ku zo ku zauna a ɗauko hikaya ta saye da na umar ɗan khattabi yadda ya tafiyar da khalifancinsa ba wa'azi ba ne a ɗauko labarin saye da na usman ɗan Affan ko a ɗauko wani bawa daga cikin bayan Allah da an kai salihai a ɗauko labari ne wanda yake darasi ne mai girma ga musulmi na zamanin ga wa makarimul akhlaq ko kuma a ɗauko magana game da makarimul akhlaq wanda jiya mun jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi kusantar ku mafi soyuwar ku zuwa gare ni kuma mafi kusantar ku ga wurin zama gare ni gobe kiyama su ne mafi kyawun ku ga ɗabi'u ko to sai a ɗauko hira game da makarimul akhlaq ɗabi'u waɗanda shari'a ta abin don awa juna wa'azi game da su wal hadithu ma addaifi da kuma fira wadda mutum ke yi tare da bako kila kaya bako ya zo ma da yamma ko da ya zo ana karatu baka samu ganawa da shi ba sai bayan isha'i kake da lokaci to bayan isha'i sai ka tsaya ka ɗebe mai kewa shi ba da ka yi wa a ɗalibi hajatin hakan ga kuma hira bayan isha'i tare da wani mai neman wata bukata wani ya sallamo maka bayan isha'i a Allah don Allah na zo neman taimako don Allah wallahi tsawon yinin gaba a ci komi ba gidan nan yanzu haka yaran nan suna can sun kasa kwana ka saurara mishi in akwai taimakon da haka iya bashi ka bashi wa nahau zalika da makamancin wannan abin da ya kama da haka falla karahata fihi irin wannan firar in an yi ta bayan isha'i babu karhanci gare ta bal huwa mustahabbun ba ma makaruhi ba irin wannan hirar mustahabbiya ce ina fatar kun fahimta jama'a kallon talabijin ya shigo kallon kwallo fa ana kwallo tsakanin Real Madrid da Manchester Allah ɗebe Manchester albarka mai amfanin Manchester taron kafirai in ba kafiri ba ka son Manchester ba ina nuhin duk mai son Manchester kafiri ba ne ha amma ba gungun kafirai ba ne to kana musulmi in dai musuluncin kwarai haka ba na ƙarya ba ba na jabo me kai ka son dan Manchester alamar son dan Manchester alamar munafuci ce gabawa an tambayi wani dan kwallo yana faɗin tarihin rayuwa tai an kai mai tambaya duniya mika hiki ya ce musulunci da musulmi sannan kai don kana munafikin Allah ka zo ka so shi ba Manchester ba Allah ya ɗebe Manchester albarka ba Manchester ba Allah kaji don haka kallon kwallo bayan isha bai shigo cikin wadda an ka halatta ba kallon talabijin bayan isha'i wasa kwaikwayo ai ana wasa dan wanzam don haka kai ba hakwana waɗa dan wanzam ai yanzu ka koma ka dan wanzan baka sani ba eh matarka yan mai albasa kaga kato ya aza kujera da shi da yare da mata ana kallon talabijin wai wasan kwaikwayo akai sakare wasan kwaikwayo ko da rana ya kamata ka kallaci wasan kwaikwayo balle da dare ka ta zuwa kwana don ka samu tashi da wuri ka tashi kai kiyamul lai ka gana da ubangijinka ka tsaya kana wasan kwaikwayo eh ko a tsaya ana hira wai dattijo magidanci wanda Allah ya ɗebe mu albarka ba ha gani ya bar gida ne sai goma na dare sannan zai kulla ma gari jakka don Allah ya bashi lalatattan mata ita ma lalatacciya ce mata tai don in ba lalatatta ba ce ana sallar isha ta rufe gida ta adana makulli ko ina baka zuwa ya an kai wani rufe gidancin ta ce ni lafiya ce ah, to mi duk abin da dattijo kai da rana an ka ce yayi shi da daddare lokacin mu ne mu adda haƙi to a ina son in fitar ce ko ina baka zuwa nan da nan baka zuwa ina za ka ba wuri hira ba eh waɗuwa za ka yi hira duk garin ka samu lada wanda ya wuce ni tsaya mu yi hira da ni da kai ina son hira da kai ka ta cikin katta kana kana kana hira da katta in ba dan sunuka hake ba sai da in sunuka haka wannan kan wannan kan ka ta yi amma ga ga wanda ya kamata kai hira da ita bayan isha'i Eh? tun 1998 muna tafsirin suratun nisa'i in kuna tuna ku samu kasa ɗin ku jiya nace ba da an yi sallar isha'i haƙƙin hajiya ne kakki bari ya te ko ki rufe gida ki ɓoye makulli in hira ya kaso ya tsaya ku yi hira ke ce abu ke hira ta bayan isha'i haƙƙin kina ya ɗauki haƙƙin ki ya kai masu ƙattan banza ya ci amanar ki in ki ƙyale shi ke ci amanar kanki ke ma to sai ga mutum wai sai ya cika ciki ne ta yi maito ya cika ciki an yi zalla isha ya cika ciki maimakon ya tsaya ɗebe mata kewa a shi kenan yana inda wasu wani da bakin ya yi sallar isha ya ban gida ne bai dawa sai an yi kiran sallar farko kuma wai don tana sauna ai ba shi a sauna ba ita a sauna kuma in ya dawo wai ta buɗe mai gida ya shigo wallahi baka shiga gidan nan sai ka faɗa inda ka kwana in ba dan kwanan gida hake ba in ba wurin kwanan gida ka zo ba to hade ina ka zo wanne gado gare ka da ya wuce ma gadon matarka wa a gare ka a kiya hira da daddare wanda ta wuce ma matarka kallon matarka kai kana da lada ka kalle ta haka kana da lada tana da to faɗi wanne ina za ka kallo can inda ka zo ka kashe dare wanda in ka kallace kana da lada ha don haka ke nuna sakare kike ki hana mai hita nan da nan bai zuwa in ya ce in ji kice in ji belle abu mutai inda belle abu ko a buga mai waya ga lamba ta yi a buga mai waya sai in tabbata in ce haƙon haka yake haƙin kina gan gibir ya je ko ina to sai karfe tara na dare ka ganin dattijo ya ɗora ma gari ja kawai sannan zai fita to ina zakana duk inda zai na ba wurin alheri na ba dattijun da duk kun ga ya hita bayan isha'i to ba wurin alheri zaina ba bi dan magana zaina don haka ki bari ya ta ya dauko miki dan dan banban ya ta ya lakayo kashin yare ya zo ya shafa miki ga jiki keji ko ya dauko aids ko gonorrhea ga wata tsohuwar karo ya zo ya shafa miki ya halaka ki ya halaka miki daya ki ce ko ina baka zuwa in hira ce ka tsaya nan mai hira ba gane ba to in ya fita da shi ita wadda ya bari da wa za ta hira kaga mutum kullun sahiya ya fita shi kenan bai dawa sai wani lokaci wai masu dan dattaku dattaku su ka da sha biyun dare su adda dan dattaku dattaku su adda tijan wanda ba dattije ba sai bayan sallar subahin sai a dawo a kife yan an kake ba a sallar subahin fa sai karhe goma sha ɗaya an halka lokacin na sannan aka shafa da wuturi a yi raka a tanar fajari a yi sallar subahin don an rama Allah dai sallar subahin aka yi sha ɗaya na rana luha ita aka yi sha ɗaya na rana ta zan luha subahin kan haƙidan ya kan kaba kai subahin ba duk wanda ya raka a biyu ƙarfe sha ɗaya na rana mi ya yi sallar luha ya yi don haka subahin tana nan bisa kanka in baka yi ta nan baka yi ta cikin wutar nama. don haka ya ku jama'a ya kamata mu zan mutane bambancin mutum da dabba fa Allah ya halice mu shi ya halice dabbobi bambancin da Allah ya bambanta da dabbobi shine ya ba mu common sense ya ba mu hankali wanda za mu tunani da shi dabbobi ba a ba su ba to in mun aji common sense din mu mun bar tunani me bambancin mu da dabbobi mun koma dabbobi don haka ya kamata ka yi tunani wai in na fita bayan isha'i musamman yanzu ga da adda makasa gagari ya yi zafi area boys ɗin da 'yan siyasa na lalata sun kai waci da su ga sunan sun samu bindigogi 'yan kuɗin da e, e, 'yan siyasa na ba sun so bindigogi da su bayan mangare ba farin ha dan majalisa ga murtala attahirowar karhe nawa na dare an kashe shi ko da an kashe shi tara na dare bata yi ba jama'a abu ya ɓaci ko bai ɓaci ba tara na dare cikin garin musulmi cikin garin sakuto a halbi mutum da bindiga a amshi mai mota to yan ana irin wanga halbe halbe me ya kamata gare ka ka yi isha'i gidanka ana ƙara sallar isha'i ka yawa da naka ka ba gambu garau ka rufe ka ce bismillah garau sai ka rufe in mutum ya ƙetare gidanka wanda dan magana ya taho kana da lasin naka kashe shi duk wanda ya ƙetare gidanka kakka mai bugun kawo yuƙa ya mai bugun zuwa lahira ka ƙetare gidanka da daddare kakka yadda ya hita in ka kashe ka ka waɗa ma kwamishinan 'yan sanda kwamishinan akwai share gida na ka tura mutanen ka a a kwashe in ko ba haka ba shi ya faɗi mi kawo mutum ƙarfe biyu na gidan ka ya ka katanga gida na rohi mi ƙetaro tare ya kakai da shi da gidan ta mi kawo shi gidan ka ƙarfe biyu na dare in ana haka nan da yanzu ɓanna ba ta rage ba wanda duk an ka shiga gida ne shirye ke sai ya kashe da ko an ce ta su shiga gidajen mutane suna shiga amma an san mata kuke mutum na iya tara miliyan tara gida ne miliyan tara fa a shiga gidanka a tika ma kashe an shi miliyan tara rabin miliyan za ka sa ka sau bindiga irin bindiga ga magudun ka ka mutu kun san akwai bindiga ga magudun ka ka mutu ko ba pistol ba pistol short range ce nan ga ka ga mutum ka ya halbi ne da pistol wacce ya gama gudu ne sai ya yi gudu ya gaji sannan ka ɗauke shi ita aka gama gudun ka ka mutu rabin miliyan na sai ma ita ka kawo miliyan tara gidanka ka aje katta zo su amshe su tika ma kashi kuma sai da su du wallahi duk wani barawo ko hayar kila san kana da bindiga bai tasan ma don garin gaba wanda aka jin takaici kamata mutum ya taho ga gidan nan ya shiga duk wanda izgili wanda kwanan nan kare to ga gidan nan ya kama ai babu mai gadi babu mai tsaro ko akwai mai tsaron gidana shege abba ya kama katanga ba da daddare ya gani wai bindiga ta kware ta ko ta katako ta kun san mai rahani ya ce bindiga katako gare ya ta hoton da mahaukaci ya to ya kama katanga ta ya gani ya gani ta kware ta ko ta katako <laughs> eh ha miron bindigar tauri to Allah ya shirya da mu kaji Allah Allah ya sawaka don haka jama'a ya kamata ku ji tsoron Allah ku ba iyalanku haƙƙinsu bayan isha'i haƙƙin matarka ne bai kamata ka tai ko ina wurin hira ba ka tsaya ku hira da matarka ɗebe mata kewa tana da bukatar ka kusa gare ta ba ta da wani namiji yau illa kai to ka ta hekka cikin ƙatta ko cikin wasu mata ka bar ta nan daga ita sai yara yaranta ba su ɗebe mata kewa yaro da an yi isha'i ya cika ciki ne ba sai kwana ba da wa za ta hira ka bin mace nan kamar mai ya tana kohol kohol da ido ina za ta ganin kato ya shigo gidan ga kana can inda wasu kai ku ka ci amanar ka, don ku ji tsoron Allah ya ku musulmi da an yi sallar isha'i kowa ya samu inda ya labe ya tsaya inda mata ta in hira ce ku yi hira amma ita ma kada a daɗe da an tattaɓa hira sai ku dunkule don ku samu tashi da daddar ku yi ibada hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tashi da daddare ya mata ta yi sun kai raka'a biyu na nafila Allah zai rubuta su cikin cikin na Allah kathiran wadhakirati ba mun yi hadisin ba baya to Allah shiryar da mu amma Anoce sunan wani oda Anoce. noce an kwanta ka kwanta karfe biyu na dare to yau zaka tashi duk kira yan sallar da aka yi ba bisa kunnen ka ba kana can kana kwana ka kashe dare kana kallon wasa kwaikwayo ko kana kallon wasa dan wanzam ko kana kallon kwallo ko ka kashe dare can cikin katta ana hira duk abin da za a yi ya ku jama'a a yi shi da rana yanzu ba ga rana ta fito ba to a ce mutum bai tashi ganin ka ba a tashi mutum wai sai tsakiyar dare eh don Allah an kulla gaskiya shi yasa duk abin da mutum zai yi da ni to ya bi ni da rana in isha ita kakka ko sallamomen don ba ni hitowa in ka gana hito sai dai ko gobara shi ma kusa garan fa in don nesa ne iyaka ta in ƙara dunkulewa in yi addu'a Allah shi sawaka kaji shi ya zama sai yawace yawacin biɗin mutane ai ni ban ko cikin list ɗin su wayanda suka biɗa don sun san ni da an isha ina ina na shige kowa a garin ya sanin min da haka nan ko to ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce haka manzon Allah kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya namu al layl manzon Allah ya zaina kwana yana bacci farkon dare wa ya qumu akhiru ya tashi karshen dare ya qiyamul layli haka ya kamata mu ma inda ahli sunna muke to ga sunna kuma mai fa'ida gare mu duniyar mu da lahiran mu Allah ka shiryar da mu yace wa kadhal hadithu li udhrin hakan ga inda duk an kai fira bayan isha'i domin wani uzuri wa aridin da wani abu da ya gitta ba kullun ne ake yi baran nan wani abu ya gitta an ka tsaya ana cece ku ce game da shi la karahata fi irin waɗannan duka babu wani karhanci gare shi wa qad tazaharatil ahadithu sahiha haƙiƙa hadisai ingantattu sun bayyana wada kasan bayyana rana sha biyun rana hadisai ingantattu sun bayyana ala kulli ma zakartu akan duk abin ga da na fade shi to in kun lura kamar mallan ya sa hira bayan isha'i ta su kashe uku akwai wadda an muharrama akwai makaruhiya sannan akwai wadda an mustahabba in kun lura da wannan bayanin da ya yi muharrama shi ne duk wata hirar da kun san an haramta da rana to an haramta ta da dare kuma haramcin da da ma ya fi ƙarfi kamar a kashe yini ana karta a kashi yini ana ledo a kashi yini ana dara a kashi yini ana caca a kashi yini ana hira mai giba da alfasha ina fatar kun fahimta eh da kallon kwallo madalla da kallon talabijin sai ka ga yaro ya tafi inda aka sai da aka ba da eh, eh, eh, rental aka rantin ɗin kasusuwa maimakon ya yi rantin ɗin kasar ɗin malam ja'far ko na malam abubakar gumi ko na wani malami ko wani makarancin alƙur'ani mai kira'a ya zo ya saurari kira'a akalla ya gyara karatun ƙur'ani ne a'a yan wasan can shawara kayan can da allah ya ɗibe ma albarka mutanen kano yan wasan na kwaikwayo mutanen kano su zai sauwa ya zo ya sa irin wannan da rana haram ce ko halat haram ce to irin wannan firar da daddare ita ma haram ce kuma haramcinta ya fi girma bisa ga haramcinta da rana kaga ashe kenan ya nuna mana akwai hirar da haram ko bayan isha'i sannan akwai wadda an makaruhi wacce ce makaruhi ne hirar da halar da rana hirar da tawofinta daga giba tawofinta daga karta tawofinta daga lido tawofinta daga dara tawofinta daga zagin mutane tawofinta daga ashararanci da wa mutane ta wohinta daga kowane irin shari ta daga kowane abu na haram ba ita ce halabba da rana to in kun kai irin wannan hira da daddare kun yi makaruhi irin wannan fira wadda a halar da rana to yin ta bayan isha'i makaruhi ne ita ce nau'in hira ta biyu sai nau'in hira ta uku bayan isha'i wadda an mustahabbi shine kamar bayan isha'i karatun da an kai na riyadu salihin yan an jima bayan isha'i kake da lokaci yanzu ba an kare ka zo hakar kumallo kayi kasuwa ba baka da sai da mangare ba ko kayi ofis, ko kayi makaran ko kayi wani wuri dai baka samun natsuwa sai bayan isha'i to lokacin nan ka dauko riyadu salihin karatun da an kai da sahi ka kama bita ko ko dama kana hadda bayan isha ka kasa kaka hadda abin da ka hinka ya kwana shi ma ka ɗauko haddarka ko ka ɗauko karatun Alqur'ani duk dai wani abu wanda ya shafi ilimi ko ka tsaya fiyar da baƙonka ka yi baƙo da mareci ko da daddaren nan ka ba shi lokaci nai tunda annabi ya ce girman baƙo yana daga cikin alamar imani ko ka tsaya ka yi fiyar da baƙonka to wannan irin wannan hira ko a ɗauko tarihin wani daga cikin magabata salihai don ya zandar su gare mu ko a yi wa'azi bayan isha'i to wannan irin wannan hira bayan isha'i mustahabbi ce kun fahimta yanzu ko akwai sauran shubha to Allah ya shiryar da mu don hakan ga da yau in dai da gaske kuke addini kuna koma hira bayan isha'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to sai hadisai yace an abi barza radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an nawm qabla al-isha'i wal haditha ba'daha muttafaqun alaihi magana ta kare kurma ya makabci akwai sauran magana dama kurma ne sai ya makabci shikenan bai ji bai gani to wannan hadisi an karbo shi daga abu barza yarda allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana ya karahun nauma ya zan yana ƙin kwana yana karhanta yin bacci qabla al-isha gabanin ayi sallar isha'i an yi sallar magariba ka koma gida ko da ka koma ka ta gama abinci da wuri-wuri ka kwashi gara da an cika ciki da tosai me sai kwana sai jikinka ya mutu bari tun da ɗan inno bai kira bari ɗan gincira sai ka ɗan kwanta kafin ɗan inno ya kira ana sallar nan ba da kai ba ko in ba Allah ya tsare ka ba to an karhanta yin bacci kafin sallar isha'i don me ko da an tashe ka in dai ka yi bacci kafin isha'i da kasala za ka yin sallar isha'i ba cikin nishaɗi ba in ba a yi annaya ba ma daga baccin nan baka halka sai karye goma na dare duk mai sallah ya yi sallah kaga isha'i ta kubuce ma ka yi hasara ko ba yi hasara ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu sallar isha'i cikin jam'i Allah zai bashi lada kamar wanda ya kashe rabin dare yana yana qiyamul laili wanda ya samu sallar asuba cikin jam'i Allah zai bashi lada kamar wanda ya kashe dare gaba ɗaya yana qiyamul laili sannan annabi ya ce mafi nauyin salloli akan munafukai su ne sallar isha'i da sallar asuba ashe duk wanda bai zuwa sallar isha'i muna dan mahammai cewa yana da ɗabi'a ta munafunci kaga ashe sallar isha'i da sallar asuba suna da muhimmanci to shine abu barza ya ce manzon allah ya kasance yana kyamatar yin bacci gabanin sallar isha'i wala haditha ha haka manzon allah yana kyamata fira bayan sallar isha'i makaruhi na yin hira manzon allah ya karhanta muttafaqun alai don haka in dai da gaske mai da'a kake ga manzon allah in da gaske ahli sunnan kwarai haki kana saki hira bayan isha'i balle wani ya ce wai ka iska mai sha biyun dare ka sa akwai wani mutumin banza garin gaba ya tashi baka appointment sai da daddare shi duk lalura daidai da sadakar da yake in sadaka ce bai sadaka ɗari biyu biyu sai sha biyun dare sha biyun dare kamata a ce haka kai gargare na farko na kwana ni sha biyun dare har na tashi tsarin farko <laughs> eh amma wani na can wurin bidan ɗari biyu yana can wurin rabon ɗari biyu shi bai yi kwana bai bari mutane sun kai kwana ba na ɗan mafiya mafiyanci ne jama'a ba sadaka ba ce sadaka ba in ta da ranar ijja na ganin ijja Allah ya shirya da mu an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallal isha'a fi akhir hayatihi ma sallama qala أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس sanatin سنة لا يبقى huwa ala على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه kaga wancan hadisi na abu burza yana karantar da mu karahancin bacci kafin sallar isha'i da karahancin yin hira bayan sallar isha'i kaga mun samu karahancin yin hira bayan isha'i ko wannan kuma na biyu an karɓo shi daga ɗan umar yadda allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallal isha cewa manzon Allah ya sallaci isha fi akhir hayati karshi karshen rayuwa tai fallan ma sallama da ya sallama kala sai manzon Allah ya juye fuskanci sahabbai sai ya ce a ra'aitakum ay akhbaru ni ku bani labari shine ma'ana a ra'aitakum ku bani labari lailatakum hadhi kun ga wannan dare naku sun kace eh sai ya ce fa inna ala ra'asi mi'ati sana farkon shekara ɗari na tafi la ya a ahadun mutum guda ba zai rage ba mimman huwa ala zaharil ardil yau daga duk yake bayan ƙasa a yau duk wanda a bisa ban ƙasa yau wanda an rayu yau to shekara ɗari na tafi ba mutum guda wanda zai rage mina na annabi sallallahu alaihi wasallama ke musu wani ilimi ne manzon Allah ke ba su wanda ba sani ba imamun nawawi ya kawo wannan hadisi na dan umar wanda yake muttafaqun alaihi ne karkashin wannan babi don ya nuna mami in dai bayan isha'i an tsaya wata matsala ce ta ilimi za a tattaunawa karantarwa za a yi ko karatu za a yi ko wa'azi za a yi abin ya shafi ilimi babu laifi manzon Allah ya yi ya kafa wannan hadisi hujja ina fatar kun fahimta manzon Allah ya ce ku bani labari kun ga wannan dare na ku sun ka ce eh ya ce to shekara ɗari na tafi duk wanda a bisa ban ƙasa yau ba za a samu ko mutum guda bisa ban ƙasa ba kowa duk sun mutu kuma haka ya faru domin su wane ne bisa ban ƙasa sannan ba sahabbai ba to sai an ka bincika wane ne sahabi na ƙarshe ga mutuwa da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun ce abin da ya fi inganta sahabin da ya mutu cikin sahabban manzon Allah wanda an na ƙarshe ga mutuwa shine wani sahabi da ake kira Abu Tufail Amirum Nuwa'il shine na ƙarshe wanda ya mutu to an ka ce ya mutu shi kuma hijira tana da shekara ɗari da goma kaga farkon shekara ɗari na bayan karnin manzon Allah kenan ya ce kun ga wannan dare naku sun ka ce ya ce shekara farkon shekara ɗari na tafe. duk wanda an raye bisa ban ƙasa yau babu mutum guda wanda zai rage duk sun mutu kuma haka ta faru kaga manzon Allah yana karantar da su ne wani abu na gaibi wanda ba sani ba ashe a sa darasi bayan sallar isha wannan baya da illa baya cikin hirar da an ka hana wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an anas radiyallahu anhu annahu muntazarun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama faja'ahum qariban min shatril layl fa salla bihim yani al isha thumma khatabana fa qala ala inna an-nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi salatin man tadartumus sala rawahu bukhari wannan hadisi an karbo shi daga Anas yarda Allah tabbata gare shi annahu muntazarun nabiyya cewa su su anas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun jiraye annabi sallallahu alaihi wasallama ana lokacin isha'i yayi kamar yadda an ka al'adanta sun zo sun yi tahiyatul masjid sun zauna suna jiran annabi ya zo ya sallar isha a zo a yi sallar isha'i da su faja'ahum sai annabi ya zo musu qariban min shatarin layl kusan tsakiyar dare annabi bai fito lokacin da ya saba fitowa ba bai fito ba sai da dare kusan tsakiya kusan tsakiyar dare ko sai can tsakiyar dare dare ya yi kusa rabawa tsaka rabin dare sannan annabi ya fito kaga ya saba daga lokacin da ya saba sallatar isha'i ko fasalla bihim sai ya yi salla da su ya ani al'isha ya sallaci isha'i da su lokacin nan tsakiyar dare bayan an ƙari sallar sun na sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba in ji anas faƙala sai ya ce cikin hudubar ya ce ala ku saurara innan nasa qad sallu mutane sun yi sallah sun dusan sannan sun yi bacci wa innakum ku kuma da kun ka zauna cikin masallaci kuna jiran sallah lan tazalu fi salatin ba ku gushe ba kuna cikin sallah Allah na rubuta muku lada duk wanda ya bar gida nai ya taho masallaci mun yoshi baya ba abin da ya fito da shi illa sallah ko ya zo bai liman bai zo ba ya yi tahiyatul masjid ya zauna yana jiran ba abin da ya zauna sai illa jiran liman ya zo a yi sallah ta farilla annabi ya ce zaman nan da ya kai ba zaman banza bane ana na ana rubuta mai lada kamar yana cikin sallah annabi ya misalta wannan zama da mai zai kun san zaman ribadi ko wani mutum ya ɗauki makami ya tai wata kafa da ake tsammanin kafirai su shigo su kawo mu musulmi farmaki ya tai can ya fake shi azamar ribaɗi mai zamar ribaɗi malamai sun kace ya fi lada bisa ga wanda a can fagen fama yana saran kafirai zamar ribaɗi to annabi ya misalta zaman jiran liman da aka yi masallaci kahin liman ya zo da zamar ribaɗi don haka jama'a zaman banza ne amma mutane saboda ba su damu da addini ba sai ka iskan ma duk limawa minti biyar na zuwa minti goma ya karawa amma tsuki ya kai ya kawo ka lalata lada ba amma rubuta ma lada tun da ka nuna kosawa inna allaha lan yamallu hatta tamallu Allah bai kosa ga baku lada sai ku kosa ga ibada don haka zaman nan da haka na jiran liman ibada ce ya kai bawan Allah sai ka kama tsuki ana rigunta ga ina liman zai fitowa wasu na yin haka nan da gangan don su shishi ta liman ga mabiya ko da liman ka tahowa an harzuka ku sai a kama gaya ma liman babba kuma ya daɗe ko ba ku san cewa zama ibada ba ne don haka ku bari ashe ya halatta ko da lokacin sallah ya yi in liman bai taho kuma a jinkirta ma liman kaga so anas ba su gabatar da wani an ka ji manzo Allah ya jinkiri wani ba musalla ba an kaji jira manzon Allah sai da tsakiyar dare ta yi sannan ya fito balle ga liman an ga liman ya taho har walla ya tsayayi an ganai amma sai a ce wani bismillah wannan tsakanin da Allah rashin mutunci ne nawa kuka biyan limamin nan kokarin da ya kai muku yana baku sallah kuma a ce bai da girma jama'a in ka cire kalmar shahada cikin musulunci akwai abu mai girma kamar sallah to wanda ka jagoranta ka direban ka zuwa ga Allah kuma a ce bai da girma gare ka liman bai da kima musamman mu da adda yan kasuwa yan kasuwa wai gani ya kai shi yanzu shi ɗaya ya gwada mai mutane da can an shi aka jira don haka dole a yi sauri a yi sallah sai a kama tsukiwa ha ka tashi ka tai shagon kama ka sha mutane kai mutane zama ibada na suka yi shi liman ba mutum na ba akwai sadda mutum sai ya yi arwalla ya taso masallaci ne ya mirɗa to haka zai tawaye zawo cikin masallaci to mi zai faruwa kaga dole ya koma ya jidda wannan nauyi sannan ya koma arwalla ya hito lalura ce jama'a ko ba lalura ba ce Ka kayi arwalla kana batun fitowa sai wani bawan Allah sai ya bugo ma waya fatawa garai shi ke zai ki saurare ne tunda akwai 'yan kasuwa can masu sauri a yi sauri a yi sallah su koma kasuwancin su in sun ka samu riban nawa suka 'yan muna su hana muna raya sunan manzon Allah kuma ba mu da ko ɗari don a koyi hankuri duk abin da lima kara bai wuce minti bai zuwa goma zuwa ashirin ko lima ya daɗe a minti talatin ko to me illa don ka jinkirta min lima minti talatin yan an jinkirta min lima har minti ya ƙara minti talatin lokacin sallah ya fita ai fita da cikin muhtari ai abin da illa a fita da cikin lokacin sallah don haka ya ku jama'a ya kamata mu zama masu da'a musamman ga abin da ya shafi addinin mu muna roƙon Allah ya shirya da mu to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara innan nasa qad sallu thumma mutane sun yi sallah sannan sun kai bacci na innakum lalle ku da kun ka tsaya kuna jira lan tazalu fi salatin ba ku gushe ba kuna cikin sallah man zartu musala tun sadda kun ka zanna kuna jiran sallah duk zaman gada kun kai na jiran sallah Allah na rubuta muku lada kamar wanda ya ka rubuta mu wanda a cikin sallah ashe jama'a zaman banza ne ake yi zaman jiran liyan ba zaman banza bane zama ne na ribadi inji manzon Allah zama ne na lada sannan mala'iku na nan suna ma addu'a Allahumma gafir lahu Allahumma arhamhu don haka mika rasa ko cinikin ya wuce tunda kana da Allahumma gafir lahu warhamhu da na mala'iku mika rasa akwai hasara tare da kai ai baka yi hasara ba don haka sai a yi kokari a gyara na fatar kun fahimta kaga sai imamun nau ya kawo mana wannan hadisi na anas karkashin wannan babi mai nuna karhancin hira bayan isha don ya nuna mana mi hira inda ya zanta ilimi ce yanzu mi annabi ya karantar da su bayan an yi isha'i kuma annabi ya yi musu huduba daga cikin abin da annabi ya karantar da su cikin hudubar ya faɗa musu da cewa zaman gada kunka ya tsakiyar dare kuna jiran liman ya fito a yi sallar isha'i tare da ku ba ku gushe ba Allah na rubuta muku lada kamar wanda a cikin sallah kaga annabi ya karantar da su kenan ashe ya sa darasi ko wa'azi ko tambihi ko dai wani abu da ya shafi muzakara ta ilimi bayan isha'i wannan bai cikin hirar da aka karanta ina fatar kun fahimta sannan wannan kuma na nuna mana halacci ko in ban bance sunnancin jinkirta isha'i kada a ba a so gaggawa yin sallar isha'i ba to yanzu bibi bibi aka yin sallar isha'i don me saboda mutane sun al'adanci in an kai mangare ba su komawa gida sai an yi isha'i to saboda yunwa ta ishe su sai a yi sauri bibbi a yi sallar isha'i don mutane su wace a an so a jinkirta sallar isha'i domin wani yana yiwuwa hajiya ta ba a samu reda ba masara ce kun san yawancin shinkawa sai wani da wani masara ce kuma an ɗauke wuta ba a samu reda ba sai da very late in the evening an ka mai da wuta nefa ta mai da wuta an kai musu niƙa don haka ta makar ga mai tuwo kuma ya al'adanci bayan mangariba ya koma sai ya ci tosan ne da isha'i to kaga irin suna da bukata a dan jinkirta musu don haka an so a dan jinkirta ga sallar isha'i mun karanto dai cikin babul mawaƙi na bulugul marami ko sunnar annabi ta tanadi wani sahabi ya ce manzon Allah yana da al'ada in ya ga mutane sun taru ga isha'i da wuri-wuri sai ya gabatar da isha'i da wuri-wuri in ya ga mutane sun yi jinkiri kuma sai ya jinkirta har mutane su taru wannan ita ce sunna mun karanta hadisin ko ba mu karanta ba to abin da ya kamata mu rike kenan muna roƙon Allah shi shiryar da mu ya ƙara tsira da aminci ga annabi rawahul bukhari shikenan wanga gudana bai shiga to ina fatar dai mun samu fa'ida ko to jama'a muna fatar koyo ko gobe insha Allah watan zulhajji ya bayyana ko watan zulhajji kila koyo ya zan ɗaya ga wata ko gobe tun da yau jiya ga kidan mu 29 kaga koyo ya zan 30 ga zulqida gobe ya zan ɗaya ga zulhajji ko ma wata 29 yayye fita yau yau ya zan ɗaya ga wata mun karanto baya in kuna tunowa mun karanto hadisan abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari ya fitar hadisi ne sahihi manzon allah yana nuna muhimmancin yin ibada cikin kwanuka goma na farkon watan zulhajji wannan wata namu mai kamawa insha allah yau ko gobe dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mamin ayyamin al'amalu salihu fiha eh, khairun ko ne ma min ayyamin al'amalu salihu a habbuhe a habbu ilallahi min hadhihi al'ayyam ya'ani ayyam al'ashari qalu ya rasulallahi walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaj illa illa rajulun illa rajulan bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji thumma min zalika bi shay'in annabi ya ce babu wasu yinukka waɗanda aikin kirki ayyuka na alkhairi a habbu illallah sun kafi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayyam kamar yin ayyukan alkhairi cikin waɗannan yinukka yana nahin yinukka na farkon goma na farkon watan zulhajji waɗannan yinukkan za mu shiga yau ko gobe insha Allah to babu sanda ayyukan alkhairi sun kahi lada kamar cikin waɗannan yunuka in an ka ayyukan alkhairi duk abin da yake ake alkhairi ne karatun alkur'ani ne tasbihi ne tahmidi ne hailala ce istighfari ne eh, sallar nafila ce sadaka ce ta nafila yanzu me an ka fuskanta ba sallar layya ba duk wanda Allah ya hore mai ɗibi kuɗi ya ba mutane su sai raguna su yi layya yana da lada ina fatar kun fahimta ka gani taimakawa ne da dukiya ko ma azumin nafila ne duk an sunnanta duk abin da alkhairi an sunnanta a yawaita yi nai babu sadda Allah ke ba da lada babu sadda Allah ya fi son aikin alkhairi kamar cikin waɗannan yunuka na kwana goma na watan zulhaji. saboda a falalar da aga yunukan Allah ta baraka wata ala cikin Qur'ani har rantsuwa yi da yunukan yace wal fajari wal layalin ina rantsuwa da alfijiri da kuma daruruwan nan goma na farkon watan zulhajji waɗannan yinuka goma kenan da za mu shiga kaga sadda duk ga Allah ya rantsuwa da wata halitta tai yana nuna ma bayi na irin muhimmancin da aga wannan halittar don haka Allah ya yi rantsuwa da daruruwa goma na farkon zulhajji don ya nuna mana muhimmancin su da annabi ya faɗi haka ya ce babu wasu yinuka da ayyukan alkhairi na fi soyuwa wurin Allah kamar yinuka goma na farkon watan zulhajji sai sa habbai sun ka tambaya sun ka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi na daga kalmar Allah kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi na daga kalmar Allah bai yi falallan yin aikin alkhairi cikin farkon watan Zulhajji ba kwana goma na farkon watan Zulhajji sai annabi ya ce illa rajulan sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi ya fita wurin jihadi da rayuwa ta da dukiya ta thumma lam yarji min zalika bi shay'in sannan can rayuwar ta salwanta can dukiyar ta salwanta bai dawo da komi na rayuwa ko dukiyar gida ba to shi ɗaya za a kwatantawa ya samu lada irin ladar wanda ya raya daruruwa goma na farkon watan zulhajji da ibada yunuka goma na farkon watan zulhajji don haka ya ku jama'a kan mu bari wannan garaba ta wuce mu dama babu wani aikin alkhairi face manzon Allah ya shari'anta mana shi kuma ya daidaitar da mu a kai ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka waɗannan yunukan ya ku jama'a an so yawaita nafilfili an so yawaita karatun alkur'ani an so yawaita istighfari an so yawaita azumman nafila ko baka samu damar yin azumi ko yaushe ba tara ga watan zulhajji kan ranar sallar laye ranar arafa wannan manzon Allah ya sa ya ba da much emphasis ga azumin ranar arafa ga waɗanda Allah bai musu baiwa su ta yi aikin hajji ba irin mu ina fatar kun fahimta an tambayi manzon Allah da annabi ya shar'anta ya sunnanta ma al'umma ta azumin ranar arafa manzon Allah me ya falalar azumin ranar arafa ya ce yi kafiru sanatal madiya wal baqiya haka yake azumin ranar arafa yana kankar zunubin shekarar da ta wuce da wadda ake ciki shekarar bara ba an yi taɓar gaza ba ta bana ita ma ba an tattaɓa ba saura 'yan kwanuka ma ta ta ƙare to da shekarar bare da shekarar bana azumin eh, eh, ƙananan laifuka na shekara biyu in ka azumci ranar arfa Allah ke yafe ma banda ka ba irori ƙananan laifuka na shekara biyu wannan gara basa duk mai hankali mai imani yana yadda ta wuce shi Allah ya ƙara tsira da aminci don haka jama'a mu tahi tsaye ga ibadodi sannan yana daga cikin ibadodi addu'o'i kuma mu duƙufa ga addu'a waɗanga mayu waɗanga munafukan Allah miyagun shugabanni da masu rawunna da masu alkyabbu da 'yan siyasa masu kube da masu malfa kai ko mangala haka sawa balle malfa Allah duk wanda ya zama alaƙaƙa ga musulunci da musulmi Allah kai muna magani ne. Allah duk wanda ya hana ma ruwa gudu ga musulunci da musulmi Allah kai muna magani ne. Allah duk wanda ya jawo ma al'ummar musulmi musibar da suke ciki yau musamman arewacin musulmi Allah ka yi mu ko suwa ne Allah kai muna maganin su mu tashi tsaye ga addu'a jama'a bala'i ya kai bala'i ko bai kai ba to kun san mi a tare da mu bakin da General Buhari ya yi mana na dama Buhari ya ce jiki magayi jikinmu ya gaya muna ko bai gaya muna ba don haka mi an magani addu'a addu'a ɗaya an magani waɗanga shaggon azzalumai ba su da magani illa addu'a to ku tashi tsaye ga addu'a in dai kai addu'a ka ce Allah shi isan men duk wanda ya zalunta Allah ka isan men gare shi akwai wani ɗan sanda da hakan ma akwai wata doka daga cikin dokokin Najeriya da ka saba ma ban ce ka ambaci su ba sai ka ambaci suna ba ai shi Allah ya san ko su wane ne Allah waɗanga da na jawo mana talauci yau ga Najeriya ta koma mana da kasan lahira la guni maulan an maulan shay'an duk wani majibinci bai iya wadatar da majibinci ne da komi yau ba ka da baka da mai taimakonka Allah duk waɗanda na sace mana kuɗi sun te sun sai gidaje sun gina falazoji sun yi wacce shegantaka sun sace mana kuɗi sun jewa mu cikin talauci muna roƙon Allah ka sa kuɗin nan da sun ka ɗauka bala'i na sun ka ɗaukan makansu wayannan kuɗi mu da sun ka sace Allah ka sa su zama musu bala'i Allah ka sa kuɗin nan ba rabon su bane Allah ka yi amfani da kuɗin nan ka wahal da su Allah wada sun ka sa 'yan ƙasa talakawansu cikin musiba Allah ka izo musu tasu musiba ta da wurinka ba ta da wurinmu ba ya Allah musibar mu karama ce taka ita abbabba wala yuthiqu wasaqahu ahadu ba mai ba mai dauri irin dauran Allah ina fatar kun fahimta to Allah ba musibar mu muka so ta hauso ba musibar ka taka wadda ba su iya ketarewa wadda ba su ima Allah duk inda musiba da bala'i da fitina da tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin daɗin rai da rashin walwala da rashin sakat da rashin annashuwa da rashin komi duk abin da ka unhwani ga bil'adama Allah ka nisanta su daga gare shi Allah duk abin da a cuta ga bil'adama da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba bala'i wari da baki Allah ka izo su gare shi Allah ka izo su gare su Allah ka saukan musu da bala'o'i da fitintunnu da tashin hankali da rashin zaman lafiya gayyarsu Allah ka tarwatsa ta mulkin su Allah ya karya shi dukiyarsu Allah ka sako mata bala'i duk abin da sun kasa hannunsu gare shi Allah ka ɗebe albarka gare shi Allah ka ga yadda sun ka ga labai azabtar da bayanka Allah ka galabaitashe su ka ga yadda sun ka azabtar da bayanka Allah ka azabtar da su ka ga wanda sun ka wahal da bayanka Allah ka wahalshe su Allah ka izo musu talauci gidajen su wa'annan bayan Allah kakka kashe su kakka kashe mu sai ka ciyata su zo neman su tura da za su sawa gare mu Allah kakka sa su mutu sai sun taho neman abin da za su sawa a kar makallahu don Allah su tura ni ka bida gare ka Allah ha gwada muna waɗanga azzalumai sun taho biɗa gare mu ya Allah Allah ha gwada muna sun taho biɗa gare mu Allah ka gwada muna sun taho biɗa gare mu Allah talaucin nan da su ha gudu Allah ka gan musu da shi Allah ka sa ƙarshen al'amarin su talauci ya sallamo su Allah ka sa 'yan an ka ya sallah duk wani gwamna da adda hannu ga ciya ta ƙasa ya yi tagumi bayan sallar subahi a ciran kai ɗela ya ce wallahi wanda zai ce wani yau ka tunani Allah ka maishe su haka nan duk sarakunan da aka haɗawa da su ana cuta addini da masu addini Allah ka tumɓuke rawunan nan ka tumɓuke alkebbun nan ka sa su ci haraji a kai su gidan yari kulli kullin da annan su ne muna Allah ka juye su ka sa reshe ya juye da muja ka mai sai bisa kansu ana nan ana kulli kulli ai ba maganin bello ya bu illa a sa sojoji su kammai kawa Allah ka sa mala'iku su kammai ka basa sojoji amma dai an ce kun yi zalunci an ce an yi ludu kun yi shuru an haɗi kuma za a sake maimaitawa a basa mala'iku a sa ihiritu irin aljannun nan da ko hankali ba su da a sa zo su kama belle abu yan an haka mai a jefa ni sama ta bakwai a sa marici a ɗaure ne kaɗin kuma saukowa ƙasa ko a gina ramin wuta a cika shi da wuta a jefa belle abu ciki ko a samu yan kwalbar turare a tsatsaga belle abu dole sai ya shiga ko ba aka musiba an annan ba amma dai yadda ba za ku bar laihi ba mu ko ba za mu ba wa'azi ba duk abin da zai faru ko bangun gabas ya ɗebe game da dayan ma ba duk abin zai faru ya faru an gaya ma billa na tsoron kamun sojoji ko an gaya billa na tsoron mutuwa duk mai tsoron mutuwa yana faɗi abin da nika faɗi mahaukacin banza ka sha giya ta yi ma yawa shike da wasa sojoji ba sojoji ba wallah ba ka sa ka ta kama billa ya bo to muna roƙon Allah shi muna maganin su duka Allah mun kawo ƙara azzalumai gare ka kaga zaluncin da sun kai mana Allah ka isan muna gare su Allah ka isan muna gare su Allah ka isan muna gare su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika